Mahukunta Sura tara Abimelek Abimelek ɗan Yerub Ba'al ya tafi Shekem wurin ’yan'uwan mahaifiyarsa, ya ce musu, da kuma dukan dangin mahaifiyarsa, Ku tambayi ’yar ƙasar Shekem, wanne ya fi muku, a sa dukkan ’ya'yan Yerub Ba'al saba'in maza su yi mulkinku, ko dai mutum guda kawai ya yi mulkinku? Ku tuna Ni jininku ne, sa'ad da ’yan'uwan suka mayar wa ’yan ƙasar Shekem wannan, sai suka goyi bayan Abimelek, gama sun ce, Shi ɗan'uwanmu ne, suka ba shi shekel saba'in na azurfa daga haikalin Ba'al Berit, Abimelek kuwa ya yi amfani da shi, ya yi hayar ’yan tauri waɗanda suka zama masu binsa, sai ya tafi gidan mahaifinsa a Ofra, kuma a dutse guda ya kashe ’yan'uwansa ’ya'yan Yerub Ba'al, amma Yotam autan ɗan Yerub Ba'al ya tsira ta wurin ɓuya. Sa'an nan duka ’yan ƙasar Shekem da Bet Millo suka taru kusa da babban itacen wajen ginshiƙi a Shekem don a naɗa Abimelek sarki. Sa'ad da aka gaya wa Yotam wannan, sai ya hau dutsen Gerizim ya yi kira da ƙarfi ya ce, Ku saurare ni, ’yan ƙasar Shekem, don Allah ya saurare ku. Wata rana itatuwa suka tafi don su naɗa wa kansu sarki, suka ce wa itacen zaitun, Ka zama sarkinmu, amma itacen zaitun ya ce, In bar mai nawa, wanda da shi ake girmama alloli da mutane, don in zo in ta fama da itatuwa? Biye da wannan, sai itatuwan suka ce wa itacen ɓaure, Zo ka zama sarkinmu, amma itacen ɓaure ya ce, In bar kyawawan ’ya'yana da zaƙinsu in zo in yi ta fama da itatuwa? Sa'an da itatuwan suka ce wa kurangar inibi Ki zo ki zama sarkinmu, amma kurangar ta ce, In bar ruwan na wanda yake faranta zuciyar alloli da mutane in zo in yi fama da itatuwa? A ƙarshe sai dukan itatuwa suka ce wa itacen ƙaya, Ka zo ka zama sarkinmu. Itacen ƙaya ya ce wa itatuwan, In da gaske ne kuke so ku naɗa ni sarkinku, ku zo ku sha inuwa na. in ba haka ba, bari wuta ta fito daga itacen ƙaya ta cinye itacen al'ul na Lebanon. To, da a ce kun yi abin bangirma da aniya mai kyau, sa'ad da kuka naɗa abin malak sarki, da kun nuna wa Yerub Ba'al da iyalinsa ladabi, da kuma kun yi masa abin da ya cancance shi, a yi tunanin cewa mahaifina ya yi yaƙi saboda ku, ya yi kasai da ransa don ya cece ku daga hannun Midiyawa, amma ga shi, yau kun tayar wa iyalin mahaifina, kuka kashe ’ya'yansa saba'in a dutse guda, kuka kuma naɗa Abimelek ɗan baiwa, sarki a kan ’yan ƙasar Shekem, domin shi uwanku ne, in har kun aikata wannan cikin bangirma da kuma aminci wajen yin Ba'al da iyalinsa a yau, bari Abimelek ya zama farin cikinku, ku kuma nasa, amma in ba haka ba, bari wuta ta fito daga Abimelek ya cinye ku, ’yan ƙasar Shekem da Bet Milo, bari wuta kuma daga wurinku, ’yan ƙasar Shekem da Bet Milo ta cinye Abimelek. Sa'an nan Yotam ya gudu ya tsere zuwa Beyer, ya zauna a can, gama yana tsoron ɗan'uwansa Abimelek. Bayan Abimelek ya yi shekaru uku yana mulki a Isra'ila, sai Allah ya aiko da mugun ruhu tsakanin Abimelek da ’yan ƙasar Shekem, waɗanda suka ci amanar Abimelek, Allah ya haka saboda kisan ’ya'ya saba'in na Yerub Ba'al don a ɗauki fansar jininsu a kan Abimelek uwansu da kuma ’yan ƙasar Shekem, waɗanda suka taimake shi kisan 'yan uwansa. Cikin hamayya da shi, waɗannan ’yan ƙasar Shekem suka sa mutane a kan tuddai don su yi kwanton ɓauna a kan su yi fashi ga duk wanda ya wuce a can, Wannan fa ya kai kunnen Abimelek, to, Ga'al ɗan Ebed ya tafi tare da uwansa zuwa Shekem, ’yan ƙasarta kuwa suka dogara da shi, bayan sun tafi gonaki, suka tattara inabi, suka matse su, sai suka yi biki a haikalin Allahnsu, da suke ci da sha, sai suka la'anci Abimelek, sa'an nan Ga'al ɗan Ebed ya ce, Wane ne Abimelek, kuma wane ne Shekem? da za mu bauta masa? Shi ba ɗan Yerub Ba'al ba ne, kuma ba ɗan Zebul ne mataimakinsa ba? Ku bauta wa mutanen Hamor mahaifin Shekem, me ya sa za mu bauta wa Abimelek? Da a ce waɗannan mutane suna ƙarƙashina mana, da zan hamɓarar da shi in ce wa Abimelek, ka tara dukan mayaƙanka. Sa'ad da Zebul, gwamnan birnin, ya ji abin da Ga'al ɗan Eber ya ce, sai ya fusata a asirce. sai ya aiki manzanni wajen Abimelek, yana cewa, Ga'al ɗan Ebed da ’yan'uwansa sun zo Shekem suna kuma zuga birnin sun tayar maka, to, in dare ya yi, sai ka zo da mutanenka ku yi kwanto a filaye, ka shiga da safe sai ku tashi ku fāɗa wa birnin sa'ad da Ga'al da mutanensa suka fāɗa maka, sai ka yi abin da ka iya yi da su, saboda haka Abimelek da dukan mutanensa suka tashi da dare suka ɓuya kusa da Shekem a ƙungiyoyi huɗu, to, Ga'al ɗan Ebed ya riga ya fita waje, yana tsaye a ƙofar birni, daidai Abimelek da mayaƙansa suka fito daga inda suka ɓuya. Sa'ad da Ga'al ya gansu sai ya ce wa Zebul, Duba, ga mutane suna gangarowa daga kan duwatsu. Zebul ya ce, Kana ɗaukan inuwan duwatsu, kana ce mutane. Amma Ga'al ya sāke magana ya ce, Duba, mutane suna gangarowa daga tsakiyar filaye, kuma wata ƙungiya tana zuwa daga wajen itacen masu duba. Sa'an nan Zebul ya ce masa, Ina baƙin da ka yi ɗin, kai da ka ce, Wane ne abu malek da za mu bauta masa? Ba mutane ne ka yi musu ba'a ba? Fita ka yaƙe su mana. Saboda haka, Ga'al ya fito da ’yan ƙasar Shekem suka yaƙi Abimelek, Abimelek ya kore shi, mutane da yawa suka ji ciwo a yankin har zuwa ƙofar birnin, Abimelek ya zauna a Aruma, Zebul kuwa ya kori Ga'al da 'yan'uwansa uwansa daga Shekem, kashegari mutanen Shekem suka tafi gonaki, aka kuwa gaya wa Abimelek, saboda haka ya ɗauki mutanensa, ya raba su ƙungiya uku, sa'an nan ya yi kwanto a gonakin, sa'ad da ya ga mutanen suna fitowa. daga birni, sai ya yi wuf ya fāɗa musu, Abimelek da ƙungiyoyin da suke tare da shi suka yi maza suka tsaya a ƙofar birnin, sa'an nan ƙungiyoyi biyu suka ruga suka fāɗa waɗanda suke a gonaki suka karkashe su. Dukan yinin, Abimelek ya matsa yaƙi da birnin, sai da ya cinye ta ya kuma kashe mutanenta, sa'an nan ya hallaka birnin, ya barbaza gishiri a kanta. Da jin haka, sai ’yan ƙasar a hasumiyar Shekem suka shiga wurin mafaka a haikalin Elberit, da Abimelek ya ji dukan mutanen hasumiyar Shekem sun taru a can, sai Abimelek da dukan mutanensa suka haura zuwa dutsen Zalmon, sai ya ɗauki gatari, ya sassare waɗansu rassa, waɗanda ya sa a kafaɗinsa ya umarci mutanen da suke tare da shi ya ce, Sauri, ku yi abin da kuka ga na yi. Saboda haka mutanen suka sassara rassan itatuwa suka bi Abimelek, suka tattara su a jikin mafakar suka kuma cinna mata wuta a kan mutanen da suke a ciki, ta haka dukan mutanen da suke cikin husumiyar Shekem wajen maza da mata dubu ɗaya suka mutu. Biye da wannan, Abimelek ya tafi Tebez, ya kewaye ta ya kuma cinye ta da yaƙi, a cikin birnin akwai wata husuma mai ƙarfi. inda dukan maza da mata, dukan mutanen birnin suka ɓuya, suka kulle kansu, suka kuma hau rufin husumiyar. Abimelek ya je wajen husumiyar ya kuma auka mata, amma da ya yi kusa da ƙofar husumiyar don ya cinna mata wuta, sai wata mata ta saki ɗan dutsen niƙa a kan Abimelek ta fasa ƙoƙon kansa, da sauri ya kira mai riƙon masa makami ya ce, zara tukubinka ka kashe ni, don kada a ce mace ce ta kashe shi, saboda haka bawansa ya soke shi da ya mutu, sa'ad da Isra'ilawa suka ga Abimelek ya mutu, sai suka tafi gida, ta haka Allah ya saka muguntar da Abimelek ya yi wa mahaifinsa ta wurin kisan ’yan uwansa saba'in, Allah kuma ya sa muguntar mutanen Shekem suka koma kansu, la'anar Yotam ɗan Yerub Ba'al kuma ta kama su.